Muna cikin abin da da darasin mu a farkon suratul tauba idan ba kuma ci ba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu kashe mai kyau kuma Allah ya anshi tuban yadda Allah ya anshi tuba a salatatul ladina kullu Allah ya taimaka mana kuma Allah ya anshi tuba da tuba da dukkan abubuwan da suke aikata wanda ya sa su kai kashi mai kyau Allah ya sa mu kai kashe mai kyau taimaka mana Allah kada da muke ka aya ta goma sha muka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبته أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma tuntun ko kuna zaton ku musulmi ko musulmi da ko ake magana kuna zaton an sutura ku a kyale ku haka kawai wato da zaran ka ce ka musulunta sai a jade ka dawa sai kawai ka yi shiri shiga aljanna babu jarrabawa bayan kuna wannan da sai ku bari haka nan bai yiwuwa Wannan ma ya alamin lahun da zina jahadu ku ba tare da Allah ya sani sani bayyana wa na bayyanawa wallazina jahadu minkum wa'anda suka yi jihadi cikin ku ai bai yiwuwa a jade ku haka nan sai Allah ya bayyana bayyane الذين جاهدوا منكم وان تكفروا هذه cikin jihadin gaskiya walam yattakhidhu min duni Allah basirjon wanda ba Allah ba wala rasuli basirjon wanda ba manzo ne ba wala mu'minina basirjon wanda ba mu'mini ko hadisi a wato dole sai sun ta soyayya su babu wanda suka fi wanda Allah ta so sannan aka samu shiga aljanna Allah dole ne sai an tsarkake zan wanda duk Allah bai so sai ka gwada ma Allah ba ka so kowa ka ji Allah ya ce bai so ba mai komi ba so to da da sana a magana shiga a aljanna wallahu kabirun bi ma sha'aluna Allah mutumina da su abin da kuke ya kabirun bi ma na'amal bi ma na'amal mana roƙonka Allah ka shirya mu ga abin da duka ka son a yi komi ka kasa a yi Allah ka shirya mu ga yi don ka ba don kowa ba ka shirya mu ga barin duk abin da ka kasa a bari komi ka kasa a bari Allah ka shirya mu ga bari ne don ka ba don kowa ba ya kabiru bi mana amal ka kana da mushriki ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين Allah ya yi ƙari ko ko masallatai a Allah sun yi ƙarya a ce mushi da kai arziki da su wato ba shi wa haka na alhali shahidi na ala a musulun bilko kuma sun shaida da kafirci da kawon sun tabbasar da su yi ne to ba shi wayewa a wani musulun waɗannan masallace. Wala'ika haɗu da amalu duk wasu mashirkai waɗanda sun tabbatar da su yi ne da kansu wa ayyukan da suka aikata sun bace wafin nari wa mukadimuna kuma su an kaddara musu da wama cikin wuta an da kare inna ma ya amuru masajida inna ma ya amuru masajidan ma'al manamana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa aqama as-salata الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله دام وإن تسبح مسلاتين الله سبحانه وتعالى من آمن بالله wa'anda suka إيمان الله da Allah الله masallatai wato akwai raya masallacin a Allah da ibada akwai raya masallacin a Allah da gina waɗanga dai duka musulmi suke yin waɗanda abubuwa duka aiki ne na musulmi don musulmi dai na zai kula da gini na masallacin ne da kuma gyara su yadda masu sallah za su samu sukuni na yin sallah sannan raya masallaci da ibada babu wanda zai raya masallaci da ibada in ba mai ibada mai ibada shi ɗaya bai iya masallaci da ibada wajen su masallaci abin da suka so kullum ya hanka shigo cikin kwata ma a Allah sai sakon ka ga wancan hadisi na bugoya ya ce wasu mutane za su zo nan gaba in sun zanna cikin masallaci filaka-filaka. ya wato jama'a jama'a gurub gurub da suke zannawa ba abin na hirarsu a duniya babu ba su da magana sai duniya hirar su irin wanda suka yi waje a cikin masallaci ba wanda suka yi kasuwa da wanda suka yi wurin zaman su to sun ka shiga cikin masallaci ba su san mutunci ne ba irin ba su san mutuncin masallaci ba irin da suka suna giba ciki suna zagin mutane ciki suna shamatan mutane ciki suna abaici ciki duk dai abin da irin hirar da suka yi a wuraren zaman su to masallaci ma ba su san mutunci ne ba sai sun ka shigo ciki kiran da suka yi annabi ya ce to babu alheri gare su kaka zana kusa da su in ka gane su ka zana wurin su annabi ya ce fala khaira su babu alheri ciki da masallaci ba da an ka sani shi amma tare mutum ya san akwai inda ya kamata irin kaza akwai inda ya ke irin kaza amma duk mutum mutum mutumin da kaga ya share da da masallaci da inda ba masallaci ba su hira fatin mutane da kai hira cinawa mutane hira hira mara kyau da ke da mutum nan ba ba na ba na kwari na ya san inda ya kaza ya san inda ya kaza ku lura da irin wannan masallatai wato in an shiga cikin su annabi ya ce an gina ta don ibada kawai shi yasa kun ga mutumin nan da ya tuwo masallaci yana cikin kaya jama'a wai ya hulata, ko jama'a wa hulata, ko jama'a wa ada yaron gaba yaro ne ko ku jama'a ko ga yaro na annabi ya ce ka buɗe baki shi ƙari ka ce da Allah shi baka abin naka annabi ya ce faɗi da ƙari gajiya abin nan abin nan eh, inna malam abin nan ma'anar hadisi ya ce ita masallaci lam tuna da haza ba don cige kayan ka an ka gina tsaya ne ba da an ka gina shi wa aka dauka ce mutane da cige kayan ka wai wani ka kadara wani ka kadara ko wani ka kadara ko abu da ya fashe wanda kaza ko kuwa da kaza ba nan shi an ka gina masallaci ba ka cige yara kai in ka gani dauki ga masallaci nan ko ya tsawo da can kai kai kai ko kusa gare ba a yi ko kusa gare ba a yi wannan abubuwa da kuka gani kuna yi cikin masallacin ko na cibiya wani ya ce ai mai kaza wani ai mai kaza wannan jahilai na kai da shi karatu ko kuma kuma bai kwanta su ba jahilai na ana karatu ba su zuwa inda aka karatu ba lissi su ba su ba sun shige cikin izala sun shige gaba ba su yi karatu ba inda aka irin wannan karatu ba su zuwa in ka sun je karatu inda bai ba ba a ambaton irin wa'annan abubuwa duk aikin da suka sun dauka sun zama yin izala don haka wani sun ka dauka sai a izala Allah ya taimake mu Allah ya yi mana jagora ku bar hira cikin masallaci annabi ya ce duk mutanen da ka yi da cikin masallaci ba ka babu alheri cikin saboda haka da kasar na wurin su amma bai da bukata kuma ga ku goya nan ga hannun ku kun gani cikin dago ku ga yaran ta nan ga hannun ku kun ga dokarin ga na kawai kun ga rubutu cikin sa to ayi kokari a ban hira masallaci hira masallaci tana sa ciya hira masallaci tana sa ciya ku diwa da ta alimi ku gari wanda hira masallaci ta aiki ne masallaci na wurin hira dai jari ne ya kusa karewa jari ne ya kusa karewa yanzu kana jin masu bashi sun kai ko saboda ka da ka yi masallaka sallaka ka kaɗu rigarsa wani ya to yana son magana da kai ya bugu ma waya ka taɓa ka, gaska kashe fara magana da ba ta yi wa cikin masallaci kuma ka saurare shi shi yasa aka ce mu kuma masallaci za ku shiga ku kashe waya muddin kana gudu sai kayan magana nan da ka kawo maki yara talauci ka dan fara samun jarin ka kawai sai ka abu ya yi fara jarin ba sai ka bincike ka gane ba kuma kullum ja da baya ne kai don ba ta ba sai ka kasa gane ba za ku gane hirar nan ta da kai da waya cikin masallaci tunda kowace irin magana ana iya buguwa da waya ko shi irin magana a duniya duk wannan da a cikin ta ana iya shi da da Allah ya taimaka mana inna ma amuru masajid Allah dama wanda ke raya masallatai ya Allah mana amana billahi waɗannan da sun kai imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira wa aqama sala sun ka tsaye da sallah da kyau wa atar da sun ka ba da zakka wa ya kashe illa Allah ba su tsoron kowa ba sai Allah waɗanda suka raya masallaci duk waɗanda a haka ba sa ula'ika an yakunu min al-muhtadin hakika waɗanda sun zama cikin shirye duk waɗanda a haka hakika waɗanda suna cikin shirye Allah waɗanda Allah ce ya in ka zo mutum masallaci bai gida ba yi da cikin masallaci da ya shiga masallaci ya kashe waya da ya shiga cikin masallaci Allah ta kai shi ita ya kai amma yana magana zakka in an tawo yana magana zakka na wani caji wana ina tambaya cikin masallaci don nan masu bayyana da caji suke malamai na na suke yana tambayar da caji to wanda duk gani haka nan da harkokin Allah ɗai Allah ya ce ku da ne ya Allah ku da ne ya Allah ba ta an yi ula'ika an yi kunu mai mutane hakika waɗanda suna zamowa cikin shirayi wato su shirayu Allah ya ce mu a kula da masallaci masallaci ba a ɗakin waje na ɗan lokaci aka shiga sai a yi ibada a ciki ka kashe kayan ka shi wayar ka shi komi ka in za ka shiga in ka gama ba ce an kai dole sai ka zanna in ka gama sallah zama cikin masallaci kamar ka gama sallah a zuwa ka zanna cikin zuwa al'adu na ba dole ba ne musahabi in kai zaune cikin alherin kankana mala'iku ka dawowa baya gare ka suna wadda Allahumma gafir lahu warhamhu Allahumma gafir lahu warhamhu in ka kai isi gabari ga mala'iku Allah na magani ku sanin ma za su gani isi gabari su ta daga ranar da tun zunubin ka inda nan ya wuce makka isi gabarin mala'iku ke ban mata guda cikin gidan nan ba ni zaton haka su amma fa su ne maka wannan annabi ya ce malam ya uke in bai hadafi ba ko kuma ya magana da magana mara kyau in ka kai hira da su sun kada da kansu sun faɗa su ba su kuma shi Allah ya ba ba su koma ce Allah ya gabata ma da zaran ka aza hira wurin nan ba sun kada da kansu sun faɗa Bukhari ya rawaito hadisi hadisi ne saboda haka wannan misali na ka yi zaune cikin masallaci ya kaɗa su ɗan lokaci don ka yi sigifari kuma a yi ma ka yi makanka addu'a kuma a yi ma wayanda sun yi ka iya addu'a su maka addu'a su ne na mala'iku shi ma addu'a wannan shi a umarnin zama ciki amma ba da ba da an ce assalamu alaikum ana iya tashi da ka kawo bayan ta yi abin da suka iya wa ka da riga da laifi ba wanda bai ce ka yi amma dai ka shigo ciki ka dora magana duniya kan ka ja ma kanka bane ni zai ke so ka duk rabe da su amma dai akwai sanarwa guda da aka yi cikin masallaci ayyukan jihadi da daura aure a ce ba annabi ya ce ku sanya a cikin masallaci in garkawa na ra'ayi na ne ni ban ga inda an ka a sai masallaci ya faɗo shi ba kuma duk da zala sun sani son rai na shi shiga yanzu abu su in za su aure to babu ruwansu da nasi sai a sai masallaci ya faɗo ya ce ta inda ra'ayi ya faɗa kusa. da wa'in da a dauna aure ka ce jama'a akwai dauna aure masallaci na ce maka wannan ban karanta ya ba ni abin da na karanta ne kamar gana ni duk abin da kai zan hana ma wannan na sani wannan ba sani wani ba hatsi don na ga hadda daura auren da daura auren ɗaya abubakar sadiq garka abubakar an kai amma ni ban ga inda an kai sanarwa sai cikin masallaci ba na ko ga hadda yan aljanna ya aljanna guda goma sha takwas sun kasa na ɗaura aure ya aljanna guda goma sha takwas wa'anda hadisi ya tabbatar ma ya aljanna goma sha takwas sun kasa ɗaura aure guda daga cikin su ana ce mai zai bin sabitin wanda ya fi kowa sani alkur'ani a wannan lokaci shi ya yi addu'a so abubakar na cewa a nan an ce yayin ya gaba yayin ya sarrafanta da mutane za faɗi wajen ɗaura aure kamar ta abu bakar an gaishe amma ban ga yadda an bai sanawa wasai shi da masallaci ba ni abin da na gani shi ne kawai karatu na yawa ga wanda ya karanta abin da ban karanta bai faɗa muku kuma ga ku faɗa ne ni ma in ji a yin karu ni wannan na gani shi ne kawai haka kowa da daura aure na wani wuri ya faɗi can kowa zai daura aure ne wani wuri ya wadi amma dai masallaci annabi ya ce iji aluhu bil masajid ku sanya shi shi daura auren sana wato bil masajid cikin masallaci ni wannan hadisi da na karanta ni nan na nan labi eh a da na samu canji bi ina karawa sadda na samu canji ina kara ba tashi zai yi ga wanda ba kara dai zai kara kara sun yi samu ƙari yana ƙara dan shi nace muku wanda ya ce muku ya ga wani abu ko ya faɗa muku ko kuma faɗa mini wani in kara, hmm, karatu na Allah ya ƙara mana shi aje asu su kayatul hajji أجعلتم سقاية الحج sikayatul hajji yanzu kuna sani a shayar da ruwa wata sarauta ce ta abbas dan gida abdul mutalib a ja'alta sikayatul hajji kuna sani shayar da ruwan alazai kun shi shayar da ruwan alazai wato wani aiki kuma sarauta ce wani aiki na kuma sarauta ce kuna ganin yanzu ana je mata ana ce musu mujimu'atu ibn lafiya wato masu banwa wayannan da ta yawo cikin masallacin makka da madina da kuloli suna tura da baro suna kai so da ruwan sai na zanzan cikin masallaci kun san masallacin makka da madina duk zanzan da ya kawo masu to masu shayar da ruwan sarauta ce ita ce wanda sarauta aka magana aka magana ita ce wannan sarauta yawo ana ba alhaji ruwa su sha ba tare da taimako a nace lada da kwarai akwai alheri kwarai wajen taimako a nace Allah ya taimake mu to kuna san ya shayar da araze wa imaratar da harami da raya masallacin harami ga wanda ba musulmi ba kamar amana billahi kamar wanda ya yi imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira wa jihad da sabilillahi da ya yi jihad saboda Allah wa musulmi kenan ya yi sauran inda Allah ba su zama daidai a wurin Allah wato ga wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba su zama da biya wa wallahu la yahdi qawma zalimin Allah sai shi da mutane azzalumai ga abin da suke gida wato azzalumai ba ta su Allah bai shi da su gari ta alladina amanu الذين Allah ba don kowa ba bi amwalihim da su wa anfusihim da kawunan su wa gama daraja ta inda na daraja su ta girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika kuma waɗannan da suka yi jihadi suka imani suka yi hijira suka yi jihadi da su da kawunan su waɗanga mutane wa ulaika waɗanga mutane umar ba su ne masu samun babban rabo a wurin Allah ya Allah ka tsaya mu cikin su ba ya bashiru wa rabu يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا له أجر عظيم wato su waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunan ya bashi ruwan rabbuhun da rahmatin min Allah ubangijin sai ne musu bishara da rahama daga wuri nai kwarewa ne kuma da yarda daga wuri nai wajen latin kuma da aljanna lawan biya na yi mafi suna da ni'ima tabbatacciya a ciki khalidi na biya abada an kaddara musu dawama cikin wannan ni'ima har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle allah wuri ne bada mai girma da ya allah ya man indahu ajrun azim ka mu cikin tsarin waɗanga mutane da kacewa bishara allah ka sa mu cikin tsarin mu ka sa su cikin wannan tsari iyalinmu da mu ka sa su cikin wannan tsari ya man inda ko ajirun abu ya ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء

cewar da an kai ka yadda so ne cikin zuciya ka ba ce an kai ka cuce ba akwai haƙƙin abin na ubantaka tsakanin ka akwai buƙatar taimakon abinci akwai buƙatar taimakon abin sha akwai buƙatar abin nan girmamawa da darajantawa da wani abu wanda ya kama da waɗanda suka ni ya sa ka aiki ka yi in ya nemi taimako ka bashi to duk waɗanda haƙoƙi na na amma cikin zuciyar kawai kai ta kashe shi cikin zuciyarka in dai ya ce bai son Allah bai son harkar Allah ku faɗa mai cikin zuciyarka ba ka so ne ba ka son harkar kai kan Allah shi an naka kuma wanda zai ya saba mai kana saba ku shi haka ne ka ku rike babannin kuma so ya ba ana ni ka cuta mai ka hana mai haƙƙoƙi ne wanda ya kamata hmm, ba shi haka ne saboda haka ku ba su haƙƙoƙinsu duk wa'anda Allah ya ce ku ba su amma dai la ta ba ba kun. kada ku rike babannin ku masoya wa ikhwanakum kafu da yan uwan ku yannai ko kannai auliya a masoya sun ta burbuwa in dai sun zabi kafirci alal imani a kai imani in dai sun zabi kafirci kai imani to ku nuna musu kuku tun da dai kafircin ga shi ko Allah ya ce la yuhibbul kafirin ko wada musu ko kula ta hibbuna alfadi ba ku san kare wa man min ku wanda ku yadda zince su su uwaye ya taimake su Da kabincin nan nasu wai don suna uwaye ne wa ulai ka mu zalimun wa anna sunni azzalimai azzalimai nan kare a kan wa anna sunni kare har sun so kabinci saboda haka sun kabinci lura da wannan da kyau ba ku son amma ku ba su haƙƙi shi mutum ko ba ka so ne bai ba ka so ne zai son ka ba ka kamna sai zai kamna amma akwai haƙƙi ne gare ka zai biya shi biya shi haƙƙi ne amma soyayya kan wannan da ba Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya ƙara mana imani na gaskiya. Amin. Qul in kana aba'ukum. Qul in kana آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا وتجارة تخشون فسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجعاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يعدل قوم الفاسقين bayan Allah ya ce ka koyi su babannin ku yan uwan ku a waɗanga yan uwa wayanda an ka hada uwa da uba da su yan uwa dai ka mutum bai da yan da aka sannan baban da ya yi mutum mutum bai da wani a asali mai karfi kamar su to Allah ya ce in sun yi kafirci ka kuso to balle baban wani balle baban wani ya kafirci mun gama ka da shi an ce ko na ka ka mun gama ka da baban wani ya yi kafirci sai ka gale ya ce Allah ya kai ruwa rami ko da ma gidansa da haka da ƙarshe Allah ya ce kun ka ce in kana aba uku in babanninku sun zama sun yi soyuwa gari sun yi son babannin bisa ga Allah shi ya sa babannin ku sun ka zaɓi kafirci kuma kun kaso su wa bana na ɗiyan idan kun yi son ɗiyan ku bisa ga Allah wa ya kuwa na kun da ƴan uwanku idan kun yi son ƴan uwanku bisa ga Allah wa a zuwa zuwajikun da matayen ku wa kun da jama'a ko wato kabila wa amwalin kun son dukiya likitaramtum wa wanda kun kun sana'antota Wata tijaratun da wata sana'a ka shauna ka ka shauna wanda kuka jin tsoron halakarta kuna ganin in kuka nuna musu Allah kuka so ba ku san su za su yi muku dukiya wa masakin da wasu manyan manyan gidaje da kun ka gina na jin daɗi tardauna ha kun ka yadda da gidajen kun gina gida har kun yadda da shi to idan waɗanda abubuwa da aka lissafto a habba ilaikum sun yi soyuwa gare ku min Allah bisa ga Allah wa rasulihi da manzonai wa jihadin da jihadi kuma kun yi son su ga jihadi bi sabili akan hanya da fata rafa su ku ku kira jira bala'in da zai isi hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da al'amari wanda zai ba da umarni a karkashe na kashewa a kame na kamewa cikin dan da zaran mutane musulmi sun kaba umarnin Allah da zaran musulmi sun kaba umarnin Allah to babu abin da kuma za su ja maka su wanda ya tuna da zaran musulmi sun kaba umarnin Allah to ya tuna dai za su ja maka su wanda ya tuna ta tashi nan da kasa ya amsa maganin ta wata ta tashi can haka duk da musulmi sun kaba umarnin Allah to babu abin da zai sami su wanda ya tuna don haka ya ce fata rabba su kira ta ya fi Allah bai amri ha Allah ya zo da umarni ne da za a yi umarni da shi a halaka ku wallahu la yahdi qawmal na Allah bai shirya da mutane ba saboda haka jama'a ku dubi wannan ayoyi guda biyu da kyau duk wanda bai so da Allah ta fashe shi ba wai dan ya saba maka bai taimakon ka bai kaza bai kaza ka lura da wannan duk wanda ka san Allah ka so shi kun gani yanzu in ka zo ka dibe mu kan ma'ala suna yan izala in ka zo ka dibe mu babban matsalar da ka shi mu wato matsalar duniya ita ce babban matsalar da kawar shi ba wai matsalar addini ba in mun hita wajen wa'azi idan na zo ga gari na yi wa'azi na ja ayoyi da hadisai gobe wancan shi ma in ya zo garin nan zai wa'azi su zai ja ayoyi da hadisai kun ga maza ban mu guda da ni domin raba mu kuma a'a yawwa to kaga in mun ka taho muna rikici da ni da shi tunda da aki da mu guda to ba abin gana da aki da mu guda ba shine ya raba wani abu na wanda bai a wurin wa'azi wani abu na wanda bai a wurin wa'azi kada ka bari irin wannan ya halaka kada ka bari wa'annan abubuwa su halaka ka yi wani da dama ka wanda ka gane masoyan Allah na ka so shi wanda duk ka gane masoyan Allah za ka ko kai ta kai kiyaye da masoyan Allah Allah ya ce maka tara fa ta ya fi Allah da rahmi ka jira Allah ya ce da al'amari tara fa ta ya fi Allah da rahmi ya ce maka to dan jira kamin ya aiko da za a yi da kai to amma in ka so wanda ya kaso kai ka aje son zuciya gare ka arziki na Allah duwa da kai kabilanci don ka hana mawa ne shi abinci ba ka iyawa duwa da kai ba ka iyawa na ga wani mutum ne an ka tawo nan cikin jiha ga an ka kulla mai shehi wasu da ya ka kulla da su an ka kulla mai shehi yana zaune bai je ko ina ba ashe wai yana da wani tsohon aboki ranar kawai waya ɗaya ya yi mai ana ganin an daɗe hanya sai an ga wadda da yi sai aboki na ɗaya mai waya kun ka gaisa da shi ya ce mai kana ina ya ce ina nan inda ka sani ya an ce min ka bar aiki ya ce ba aiki ne ba canzawa ne ya ce to da na san kana yan kasuwanci ya abin yake ya ce gaskiya yanzu wa abin haka kawai ya turo min miliyan ya kama kasuwanci sai ya kawo ya turo mai wasu yan kudi ya ce ka sai mota ba bai yiwa kana ta yaba a mota ya sai mota ce ji labarin mota karamata haka nan nan na ɗaya ta wasu da sau sabon mota wata irin gargarmar mota haka ya taho ya kawo mai shi shiga wannan gawa ya tayi suna nan suna kallo ne suna nan suna kallo ne sun ta hanya ga yanzu suna kallo kuma hanya mai tsafta hanya mai tsafta suna nan suna kallo ne shekaran da sai da to ne kan mota ni sai da sai yana kallo ladi da irin kallon ta maka irin ta gare ko ni sai da sai wurin ga yana kallon da da ta ta wurin ga yana yana yana jiki ba saboda ka in Allah ya buɗa maka hanya in ka jingina gare shi shi adda bisa shi adda kasa shi adda gabas shi adda yamma na arewa ta shi ta kudu ta shi ta haka ko ina ya fi dama ce maka an ci mun ba mu yana ma ta Allahu lin-nasi min rahmatin wala mumsika wa ma yusir yumsik wala mursila lahu min ba'di ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su karbar rahama ubangiji kawai su ci kabawa da kabawa saboda ka ku riƙe Allah da kyau ku riƙe addinin ku da kyau in don ka riƙe Allah ka ɗauka wai da na riƙe Allah yanzu a bani abin da ka so wani lokaci yana ɗan jarraba ka tafi don ka da dauɗa a ɗan wanki ba sai ai ma wanka ta to wankan nan ka ga don kana musulmi na ba ku ganin wankan kayayyaki da wuta a kai wanki ne wani yana shekaru da yawa cikin wuta ana wanke kabicin nan to kai naka da wuta aka wanki ne ba da damuwa cikin rai abinci da kaza da kaza sai a wanki kuma kai ba ka da ina ba shi na kuka ganin dan dan zille da nan da kuka gani haka kuna ganin an dade dai ba a samu da tsayar da sarka dai babu komai abu na nan tai sai Allah kadda abu na nan tai Allah ya ce mu kuma ya kara mana riko nayi bakin gaskiya amin lagan nasara kuma ba لقد نصركم الله بمواتن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Allah ya ce laƙar da sarakun lahu wato wani al'amari na ya auku ga sahaba annabi lokacin da an kashi makka da yaki wato bayan an ci makka an samu mutane sun musulunta kwarai to daga makka za a wuce wani ba dawo madina ba za a wuce waye to sai sabbin musulmi sun ka sai wajen jihadi wajen mutum dubu talatin da shida sun kai tare da aka ba a taɓa zuwa da sojoji wajen yaki kamar waɗanda ba wani amma daga nan sai sun ka fara alfahari yau kam lannu ba yau ba a jiya mu abin nan min kasarake saboda yawa yau kan muna da yawa ana ta taron su suna ta takama da yawa sai an ka ta zama hunaini ko da an ka ce ne su ku dama mutane ne ƙwararru na da yaƙi saboda haka ashe duk sun yi ramu bisa hanya inda duk ga ɗan tsarin haƙi haka ashe mutum na a ciki in ka biyo ko kashin reshi sai da kyali suna yake ka wuce sai ka wuce eh ba su sani ba ana cikin alfaharin ga shi kenan sai daga can gaba sai sun ka bude musu wuta a kai kai musu ruwan kiliya sun kai wa baya ko ka kai wa baya sai ka ji ta wata ya ta gaba yawa ashe duk suna nan cikin hakkin nan kowane dan kai ne ya zuwa da ido yana kallon inda zai harba to shi na daga karshe. Allah ya ce musu laƙan na tsara kuma zahu hakika Allah ya taimake ku fi na kasirate a wurare da yawa kuma kuna ‘yan kima wa an to a dillatin cikin wacce sura kuna yanci na ba ku da yawa amma wa yawma hunainin ranar yakin hunainu idan kasara kasaratukum lokacin da yawan ku ba ku shawa kuna ganin ku da yawa ai ba ku sha da ku dadi ba wallam tuguna an ku bi atukun shi a yawan jama'a ku bai muku wani kalmi ba dan malam duk mutanen na wajen dubu talatin kowannensu da ya kwanci bisa ba rakumi ne bai tashi ba cikin gida ne rakumin ma sai kure gida ne ya tsaya an kabaro annabi da shi da mahajiru na da ansaru da shi ne wayannan da an ka saba da su kasara din nan ta da albari sun masu albari nan sun gudu wadda kasa alaikum abu kasa ta yi muku kunci bai mara wa gado waɗin ga mutum ya shigo gida ne Hunainu aka yakin ga gashi ya iso Makka ya shiga gida ya sa ya kulle gambu amma kuma kasar ta mai kunci gine ga yanzu istila ya kare. Ya kasa zaune ya huta. Ya kasa cin abinci ya kasa shan ruwa. Wa za ka alaikum al'adu kasa ta yi muku kunci da mara hubatu ta Kuma wallahi tun mudbiri na sannan kun ko kuna ta kashe mu Annabi na faɗin ilayya ibadallah ilayya ibadallah kai wani ya koji ilayya ibadallah ai wani bai koji ilayya ibadallah ba sabbin musulmi nan kashin gudu da suke abbas ya hito shi abbas ga ya sabon musulmi na bai daɗe na musulun ba amma bai yi gudu ran yana nan yana kiransu cewa ku taho ga manzo Allah na kai ba ba su ji magana annabi su bin tafas malana sun ka gudu gaba ɗaya sun ka bar annabi sai can akwai wani abin nan wani mutum da ake ce ma abu su bayan ibn haris da baba ne da baban manzan allah baban su bayan to abokin manzo Allah na wanda dai maka hannu tarihi ne da abokin manzo Allah na ɗakin su guda da manzo Allah amma radda manzo Allah ya zama manzo Allah ya ci Allah shi ke ga wanda zai aiko wajen wallahi ba har da takalmi ne bai zo dauka ɗakin su sai kowa ya ce a kai mai shekara ta goma sha tara yana kokarin ya kashe annabi bai nasara sai shekarar da za a ci makka shekarar da za a ci makka za an taso za a taho shekarar na yin musulun kamar zan Allah ya ke da shi yi ta ba shi hankuri ya ke da shi aboki na na kai da aboki kamata ban da aboki kamata don dai Allah ya dauka ni da yake yadda ni wala ba zan yadda da shi ba su hankulin manzon Allah koran nan shi bai yi gudu ba yayi yaki duk tayire sun ka tauye tsari duk sun ka tauye tsari tabbas gashi kusa ga manzon Allah sai manzon Allah ya ce ya ammi wancan wani na ka wanga Farka. ya ce abu su ne na ce ka yahi mai ka ce ba ka Ya gashi nan shi na ya ce yana kare addini addinin Allah annabi ya shiru ya ce ka yahi mai ka ga bakin gaskiya shi ko yahe mai wannan manzo Allah ya ce to na yahe nan wurin da ya tsaye bai gudu ba ya firge maza Allah ya tambaya ce ya ammi wancan wani ya ce mai Abu Sufyan ba ba wannan ba wannan sarkin makasar ne ba sarkin Makka ba wani aboki ka ji an ce abokin maza Allah gidansu guda uwa guda uba guda kana kurin ga sannan sai maza Allah ya ce ya yaki. to waɗanda suna sun kasa saura duk wannan na Allah ya ce bayan sun ji tsoro sun gudu da ƙarshe muhajiru na wala ansara sun ka gane lalle sun yi kai da sun ka ji ana alfahari da yawa sun ka kama ba alfahari da yawa ba a cewa mu mun ka yawa kamar da ko ganin kuna yanzu na yau mu yan zala kaza mu mun ka yawa mu mun ka yawa ne kun ji yawan nan zai halaka kun ba ku ya tara mutanen nan da kun ka tara su gaban kudu su kaci su kata ko su ce duk ko ina su hada muku suna saboda akwai alfahari da Allah ko ba alfahari da su da sun ka gane ko da sun ka dawo ga Allah sai sun ka fara dawa guda guda da sun ka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sun ma zara ta su kuma ta زينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروعا كذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين bayan sun gane kuran sun sun ma'anzalar babu sakinata wa ala rasuli sai Allah ya da natsuwa sai ga manzon Allah Allah shi ne ya samu damuwa yadda ya gani ga sabon to daga baya sai Allah ya saukar mai da natsuwa don duwa da kake ko manzon Allah kake in mutanen ka sun kai abin da ba daidai ba yana yi shahuwar ka wa kayi min nabiyin kutila yawa annabi an ka kashe shi saboda da ya masu wajen jihadi an ka kashe shi ko har lahira saboda laihin al'umma ce ba don laihi ne tun da annabi Allah ya ce ya zaɓi bai da laifi ya zaɓi ya masu ne na bai aika gari to amma laihin al'umma ce na iya shafuwa shi ya sa wa kayan min na biyan koci da ma'abu rufi yi wa na kafiron amma duk da haka an kusa shi saboda haka annabin mu shi kai nai bai samu tsuwa ba sai daga ba Allah ya saukar mai natsuwa wa alal mu'mini ne ya saukar da natsuwa ga mu'minai wa anzala junuda ya saukar da rundunoni wato lam tarawa wa'anda ba ku gani ai malam karshe sai da Allah ya kuma mala'iku sai da jibril ya tsaura ya yi a ya saurin rawani ya rata ya takobi ya audoci yaƙi ya baci yaƙi ya baci kan da sun ka shigo daga wa azaban na kafaru sannan Allah ya azartar da kafirai wa zalika jazaa'ul wanda wannan ne ka zama kafin kafirai azartar da aka yi shi dan ya yawata yana faɗi an kashe Muhammadu an kashe Muhammadu shi yasa shi kuma za Allah yana wani wuri shi dai babu kowa daga shi sai ah, wannan Abbas ibn Mirdad ba wanga Abbas dan uwa ne ba ibn Mirdad shi yaro ne na ibn Mirdad dan ta kuma annabi ya kaza shi Abbas ibn Mirdad yana tare da annabi sai ya jawo shi sai tsakiyar taron kare suna mun gama da su يعني ديتي انا النبي لا كذب انا ابن عبد أنا فقبل ذا كنت مين النبي اي سلطه واتي تقول لا هذا سلطه شيشي ديتي انا النبي إيه لا كذب انا ابن عبد المطلب مين انا دقي عبد المطلب اي سلطه واتي تقول taron da an fitar da mutum dubu talatin da shida kasa magana yana abota abokan ba mutum gudana ba ka je an ce ba a taba eh, zuwa yaji da sojoji da ya kafa wannan ba to amma Allah da iko ne kuma ya tuba Allah min ba da zalim ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم wato Allah da iko ne daga baya ko sai Allah ya tuba da mutanen nawa mutanen fa ne da kai ko an ce aina masu tuba sun roda sun gajiya ba su ba mutanen fa ne Sai da karshe sai Allah ya tuba da su da ba ɗayan fa ne sun kasu bayan an yi wanga gumin zu da ɗayan ce an ci su da yaki Allah ya ce sun mai tuba Allah min ba da zalika sannan daga baya Allah ya anshi tuba alamai ya Allah an kada ya ga ma wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne duk abin da sun kawo annabi Allah mai gafara na rahimun kuma mai rahama duk abin da sun kawo annabi da safai ne Allah ya ce ya gafarta musu ya Allah ya gafurur rahim Allah ka shirya mu ga hanyar tuba kuma ka gafarta mana shi tuba mu da rahama ala ana gama yakin na an karaba ganima annabi ya ce to yi nasara kuma wannan babban nasara bai kamata mu aje ta haka ba jama'a duk ku gyara moce umma malam sun ka gyara duk gaba dai sun ka wuce umma shi yasa tun daga sannan to aka yi jayayya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko kai jayayya ko dai da wa kai jayayya in kai nasara to yan sun samu na kai koyi da annabi ka wuce umra kai ma Allah godiya ka kewaye daki ne kana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haka yake waya bakwai kana ma Allah godiya a wani wannan kun yi yadda wannan al'amari ya kasance saboda haka ku ba alfahari da yawa ku ba alfahari da yawa wato alfahari da yawa hadari gare shi kuna yawo kuna wajen mu abda yawa ai mu yi su jama'a ai mu mun kai manyan mutane ai mu an yi tsanin an yi tsanin mu daga su to ku ba alfahari da wani su ko waɗanda su dawa suna hana ai mu a asili mu akara da irala ai mu malamin mu shi ya yi irala shi ya yayi menene to wannan shirin ta ka ku barta ku barta ku dawo ku je gina ga Allah ku kama bota mai da gaskiya in dai shi ku ba don kowa ya ɗaukaka ku ba don kun riƙa addini ne ya ɗaukaka ku in kun ka koma kuna alfahari wanga na alfahari da wancan waɗanga na alfari da wancan an gama da lokacin da matasa sun ka zo madina sun ka iska umar dan khattabi wajen gaisuwa kuma da ya ɗibi wani yaro yana da alamar addini kwarai ya shiga cikin jama'a suna wuce ya gaba yana komawa baya ya sha toka bai dariya don bai da uba bai da uwa duk sun makaranta ɗaya yake bai da wani alfaharin da ke koma gare shi sai umar ya ga tausayin yaron ya ce kai yaro ta o ya tawo ya ce shin wa ababan ka yaro ya bibi girman umar bai so shi faɗa mai magana mai ɓata sai umar ya shagala ya tura magana da wasu sai yaro ya ɗauki hannu ne ya yi haka وفي الإسلام لا أبلي سواه إذا ابتكروا بعوس أو بقوس قوس أو تميمي sai umar ya ce wani na ka magana aka ce yaron ba sai umar ya yaba ma yaron ya ce a samu rakumi guda biyu na ka samu ya ce abinci sai za a lura kai na yaron ga a ƙara karatu Allah ya ƙara karatu a Allah ya ƙara karatu ya lura duk abin da aka yi yaron ya ce ni in mutane sun yi alfahari da kakannin su wani da wani ya ce ni ban da wani kaka in ba musulunci ba ban da wani uba in ba musulunci ba shi ya kai duk ga da ka gani musulunci ya kawo ba haka ni na abali tsawahu ban da uba in ba shi saboda haka wato da musulunci Allah ya ɗaukaka mu ba da takama da wani mutum ba ku ba alfahari da kowa kowa ku ba alfahari da shi ɗan kwance wajen wa'azi su ja ayoyi ko haɗa wa mutane ba sai kun zora alfahari da wani mutum ba wannan da kuka alfahari da shi shi da Allah ya yi alfahari ya yi nasara ku kun ga da kuna alfahari da shi to ku ba ku nasara sai kun yi alfahari da Allah da ya alfahari da shi ya yi nasara sannan kuma za ku yi saboda haka jama'a ku mai da al'amarin ku ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata kalma ku ayyuka Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi kashi mai kyau Allah ya sa kuma aljanna makomin ya ayyuhal halladina amanu ya ayyuhal ladina amanu إنما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام ولا يقرب المسجد الحرام بعد أن هذا وإن كبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم عليم ya أيها الذين آمنوا يا قوة نسخ الإيمان dama an gama da makka kuma an gama da manyan mataimakanta wato kama hunain eh gari na jama'a ne ko masu bala'in yaki kwarai da amma dai ai shi da ta bayyana don da ke mun ka karanta nuri da ke mun ka karanta da an gama da su yanzu makka ta zan biladin islam da da Allah ya ce ya kowa inda suka yi imani inna man mushriku na najasun dama mushrikai najasa daga yau wala ya karabul ulmajidar haramu kada su sake da masallaci harami da na aiki haji ko umra ba da amin hada bayan shekara da ta su wannan yana cikin sanawar da an ka fara a Allah bari umina mushriki na wa'azi to wannan yana cikin wannan sanawar. saboda haka kada su take kusanta masallaci harami da sunan haji ko umra dan musulunci ya karbi kasa saboda haka ya hana duk abin aka yi na mushrikanci a inda dakin Ka'aba ya hana ɗakin ka'aba wuri na mai tsarki don masallaci na kuma babban masallaci na duniya ya kamata a tsarkake shi da ke daudanta daraja ne saboda haka aka ce mu shirya da su dawo tsirara suke aikin haji don mutum ya zo sai ya cire tawayi na ya aje ya ci tawayin ga na yi sabo da su da ko na yi sabo da su gaskiya ban dawa da su sai ya tuɗe ya sa hannuwa na biyu ya ringura da arziki ne ya yi ta ɗawafi sai ya gama sannan ya duba ɗauka su kuma mata sai ta cire kayan ta duka su ce ta yi sabo da su ci ta sa hannunta guda da rai a zan arzikin shi ke nan ta yi ta ɗawafi sai matan shawa sun hau an yi ɗinki in ta so wai ko in ta yadda waɗannan kaya ba ta ɗaukar su tunda ta yi hajji ta yi tsawari ta yi tsalki don haka tuwaɗi masu dada ba su zafi masu da wasu kada tsirara za ana gida to matan shawa ka zuwa a yi musu ɗinki da matuka ta wutar tuki sai su ɗo kutuwayen nan da ƙwarai su ba ta tun da yi da wa'ancan ba su zuku masu da wasu sai su ko sai su ba Ruwan gitsare ci bakin ka'aba na aka yi ne ba. shi yasa ana samun wanda za a yi sai Allah ya ce to a gaya musu su dai na jasa kazanta ne sun ce saboda haka wala ya karabul masjidal haram da su sake kusanta masallacin harami don ya aiki hajji ko umra ba da ana hada bayan shekarar da ta su shi ke da an hana tun da musulunci yanzu shi da dake an yi zama mushrikai adda abin su yanzu an ci su da yaƙi wasansu sun musulunci masallaci ya zama na Allah wakila Allah suna ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan aiki saboda yi ce, wanda ya musulunta ya dawo wanda ba musulmi na bai ta yi sayan hore ya bada su amma ka shiga wa masallacin mu da irin wannan aikin da aka yada sai hankalin mutanen Makka ya tashi ba mu noma ba mu shira haƙi in an hana ma baki zuwa ni ga mu ciki sai Allah ya ce wa in khaftu ailata in kun ji tsoron talauci ya hankali sai wa guni kuma za mu fadani hakika Allah zai wadata ku daga lalatai amma ku san da sani insha in ya ga dama don haka kun ba kowan ku zai wadata ba insha in ya ga dama kun ga wannan abin nan fa'ida har yanzu ya ce mutanen makka kaci riba ta baki ita ta suka ce har gobe ita ta suka ce shi ba tahowar baki to Allah ya ce kada ku ji tsoro don an hana baki zuwa Allah shi zai wadata ku daga falala ta insha a iya ga dama inna Allah aliman hakima lalle Allah masani na mai hikima ya Allah da iliminka da hikima da gafararka da ka Allah mana roƙonka mu ta gafarta mana kuma yadda ka taimaki magabatan da namu muna roƙonka Allah ka taimaka mana mu ma ka taimaka mana wanda ka taimake kuma yadda ka kama musu niyyar su ta yi kyau ka tsarkake niyoyin su da ayyukan su muna roƙonka Allah mu ma ka tsarkake mana niyoyin mu ga ayyukan mu yadda ka ba su imani na kwarai muna roƙonka mu ma ka ba mu imani na kwarai don rahama yadda ka shirya musu gidansu muna roƙonka mu ma ka shirya mana biyan mu maza da mata kuma ka aza mana su da hanyar kamar daidai daidaiciya kuma ka rika mana da ka rika musu haka nan sauran iyalanmu yadda ka buɗa musu kohohi na alheri mu ma muna roƙon ka buɗa mana kohohi na alheri yadda ka dade musu kohohi na sharri mu ma muna roƙon ka dade mana kohohi na sharri Allah ka zaunar da su wato Makka da Madina ka zaunar da su tariya ya Allah roƙon ka muka yi ya alimu ya Hakimi ya Allah ya alimu ya Hakimi taimaka mana mu ma ƙasar mu Najeriya Allah ta zaunar da mu lafiya babu shakka lokacin nan na tabbatar da akwai kayayyaki cikin akwai kayayyaki cikin mutanen nan waɗanda ba su musulunta ba waɗanda ka yaƙi da annabin kuma ka zaunar da su lafiya saboda rahama ka Allah ka tausaya mana kayayyar da a cikin ƙasar mu sun hana ka zaunar da mu lafiya Allah ka taimaka mana mu ma ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya cancanu waɗanda muka ji da wa'inda ba mu ji ba Allah ka sa su zama tarihi Allah ka sa su zama tarihi Allah ka sa su zama tarihi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kare mu daga sharrin na bayyana da na boye ka kare mu daga sharrin na ciki da na waje ka kare mu daga sharrin sanannu da wa'anda ba a sani ka kare mu daga sharrin wa'anda an ka sani da wa'anda ba a sani na ciki da na waje na kusa da na nesa ka taimaka mana Allah ka an sa mana addu'a muna ƙara roƙonka ya Allah bi annaka anta la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan gari na da koyo ne ka tausaya kamar da garin nan da ƙauyuka ne kamar Madina da ƙauyuka Allah mai da garin ga kamar madina da ƙauyuka don dare da sunayen ka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana shi da ta kowace aminci cikin madina Allah ka sa almasiya ta zama kama haka Allah ka sa almasiya ta zama kama haka shi da ta kowace aminci cikin madina Allah ka sa musiya ta zama kama haka Allah ka tausaya mana wannan namu Allah ka shirya malamai Allah ka shirya almajirai duka Allah ka shirya ɗayansu da mata ka shirya da gaba ka shirya masu kuɗi ka shirya talakawa ka shirya siyansu, ka shirya zuriyarsu da iyalansu ba ka shirya sarakuna da hakimai da daga sauran jama'a mu duka Allah ka shirya su ka shirya siyansu. ka shirya iyalansu da zuriyarsu ba ki daya mu duka Allah ka shirya muka daidaita mu roƙonka muka yi Allah sai azuma ya karo suna ka buɗa mana koyi na alheri Allah watan ga watan Ramadana ne annabinka ya ce an buɗe goyon aljanna an da da koren wuta an daure shekarni wato an bude alheri allah rabon da alherin nan da an kazo kashin da ya kowane yawa allah ka kawo shi garin allah kashin da ya kowane yawa Allah ka kawo shi garin saura abin da ya rage a raba mu sauran jama'a saboda rahama da Allah ba don halin mu ba kai kacce kowa ya roƙi abin da ya kaso mun roƙi ka wannan taimako Allah ya mana shi Allah kai mana shi amin ya rahman ya rahim amin ya zal jalal amin ya hayy ya amin muna roƙonka Allah san wannan gari da ƙauyuka ne Allah ka shirya Allah ka shirya Allah ka kawo musu albarka ka raba su da akida wanda ba su da kyawu ka raba su da ayyuka waɗanda ba su da kyau. Allah ka shirya su ka daidaita dukkan matasan wannan ya Allah musamman matasa waɗanda muke tare da su nan wuri yanzu Allah ka kare shirya Allah ka kare shirya Allah ka raba su da duk dabi'ar da ba su da kyau duk aikin da bai da kyau Allah ka raba su da shi Allah ka shirya su ka buɗa musu koyi na alheri ni 'yan kasuwa ne Allah ka ba da jari kuma sannan ka yi buɗi ga kasuwanci kuma ka ba da tsaro daga miyagun mutane Allah in manoma na ka yi buɗi ga noman mana ta kaya Allah ka ba da abin noma ka ba da takin zamani kuma ka ba da nasarar noma ka sa albarka da yi in ma'aikata na su ma ka yi musu buɗi sauran jama'an mu sai duka Allah ka tafiya matanmu da mazanmu Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka darajarta saboda girman ka Allah kada ka walakanta mu kada ka walakanta gari mutanen wannan gari ko da ta sun kai zuwa wani gari Allah ka kare su har su kai inda za su na. in sun kai inda za su na Allah ka kare su cikin inda su lokacin da suka dawo kuma Allah ka kare in sun iso gida kuma ka kare su cikin gidajen ka kare su cikin garin nan na saboda darajar sunayen ka Allah ka ta aljanna makoma Allah ka taimaki wannan jiha ta ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki arewa ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya ka ƙara mata lahiya da zaman Najeriya Allah ka tausaya mana musulunci da musulmai ko ina suke Allah ka ɗaukata, Allah ka taimake mu ka taimaki malaman Allah ka taimake mu ka taimaki malaman Allah ka kare mu ka kare malaman Allah ka shirya mu ka shirya malaman ka shirya ɗiyansu shirya iyalinsu ka shirya zuriyarsu mu duka Allah ka shirya maka kare saboda darajar sunayen ka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana kar ka taimaki kowa a kan Allah ka taimake mu kar ka taimaki kowa a kan ka ba mu nasara kar ka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjaye kar ka ba kowa rinjaye kan ka karba ba mu kar ka karba kowa kan ka buda mana koyi na alheri kuma ka kare taimaki musulunci da musulmai baki daya Allah roƙonka maka biya su bayan da wasanawa su ba ta sharwada tausaya mana yadda kake tara mu almusira da Allah ta hada mu cikin aljanna haka Allah ta hada mu cikin aljanna haka Allah ta hada mu cikin aljanna haka annabinka ya ce mutanen da ke taruwa suna aiki irin wanda aikin ya yi shiga jalisuwa dukkan majalisa su bayan shi jiki Allah ka tausaya wa duk wani wanda a kan majalisa ma Allah ka ka bari ya wadata duka Allah ka shirya ma Allah ka gabarta ma kuma ka yi mana arziki haduwa a cikin aljanna in kiyama ta ka kare mu daga sharrin duniya da na lahira ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sawa halittu kan daraja sunayen ka Allah ka shirya iya ka samu albarka shirya duniya ka samu albarka shirya da iyali ka sa musu albarka waye ta gafarta musu ka yaye musu ka sa musu albarka Allah abokan arziki ta shirya su ka sa musu albarka masoya na gaskiya Allah ta shirya su ka sa musu albarka masu taimakawa ga wannan aiki Allah ta shirya su ka sa musu albarka ya Allah kwamitin mu na shiga daji don wayar da kan musulmi Allah ka sa musu albarka ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ka hada mu aljanna tare da su in kiyama ta ka ba mu alheri ka yi mada ga shari Allahumma gafir lana wa rahamna wa atina bid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lak alhamd kullu wa lak almulku kullu wa bi yadika alkhayru kullu wa ilayka yarji wa amru kullu nas'aluka min alkhayr kullu wa na'udhu bika min alshar kullu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma gafir lana wa liwalidina وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات